وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daran litini yau muna takwas ga watan zirka'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 daidai da 26 ga watan hudu shekara ta dubu da 2026 mun sake haduwa kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka na ummina aisha da ke layin alhaji bello abdullahi a nan unguwar dosa da ke cikin jihar kaduna tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka ta jidul iman wato sabunta imani na babban malami sheik Abdulrazak bin abdulmuhsin albadar wanda kuma wannan shi ne mu na biyu mala abubakar kaji saudiya sun sun dawo kan kalandar mu ko sun yi ribas. yawwa kaga wa yanzu dole mu rinka yadda da namu in saudiya ta yi ribat kaga a ce a najeriya bai kamata rinka zage-zage ba magana ce ta ilimi in ta tabbata kawai abi allah ya ba mu ikon kyauta ta biyayya sun dawo baya su ma jiyan nan nake ji na abin nan eh. to kamar yadda muka faɗa min shine darasinmu na biyu yan uwa kuma a wancan makon mukaddima ne kusan ma muke cikin ta dai shafi na takwas muke za mu koma inda malam yace ce qad kana salaf rahimahumullah min as-sahabati wa man ba'dahu ya'nuna bi imanihim inayatan kabira hakika magabata na kwarai tun daga kan sahabbai dama aka ce as-salaf sune al al mufaddala karnonin nan guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su da cewa khairun nasu karni sun mallazina ya hun, sun mallazina ya hun?" su ne za su baka daga sahabbai da tabi'ai da atba'i tabi'in to da su da wanda suka biyo bayansu dukkaninsu sun kasance ya nuna suna ba da cikakkiyar kulawa bi imanihim da abin da ya shafi imaninsu. Ina yatan kulawa wanda yake kabira mai girman gaske bi ma'ana ba sa sakaci da duk abin da yake da alaka da imani domin imani magana aljanna ko wuta ake yi wa yahtamuna bihi kuma suna bada muhimmanci game da al'amarin imani ihtimaman baligha kulawa da muhimmanci da yunkuri wanda yake kawa makura wal asar al ta anhum fi tafaqqud al iman wal amal ala taqwiyatihi wa tajdidihi katira sannan asar da aka samu da maganganun da aka nakalto daga magabata din da sahabbai dangane da abin da ya shafi binciken imaninsu a shin karuwa yake ko raguwa rauni yake ko karfi da aiki da imanin da karfafan imanin da sabunta shi hakika an ciro abubuwa na maganganunsu da ayyukansu masu tarin yawa to shine ne za mu tasha inda yau za mu tashi wancan shimfiɗa ne don ya haɗe mana fahimtar karatun mala ya ce ga mutum na farko daga cikinsu fahadar khalifatun rashid khalifa ne wannan wanda yake shiryayye kuma mai shiryarwa umar bin al-khattab sai na umar dan khattab kaga a musulunci ai shine yana kusa-kusa a 'yan sahun gaba tunda daga kan shi ne aka fara amirul muminin kun fahimta shi sayyidina abubakar ya tsallake musu gaba daya shi na abubakar ba amirul mu'minin ne shi khalifatu rasulillah <laughs> yanda ake cewa muhammadin rasulillah ake jingina annab sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah shi kadai to haka na Abakar gaba ɗayan sabai shi kadai ake ce ma khalifatu rasulillah duk wanda ba shi ba sunan shi amirul mu'minin <laughs> kun gane matsayin to shi yasa sanin da aka zo maganar sabai sai aka kawo sayyidina umar sau da sayi na baka shi kundum ne dama ko ba faɗa maka ba ana tsammanin kasan yana gaba da umar ina fata mun fahimci wannan to wannan khalifa mai daraja wanda yakan yi magana ƙur'ani ya sauka ya maimaita maganansa yakan ɗauki in an nemi shawara yakan ɗauki wata fahimta har annabi sallallahu alaihi wa sallam. bai ɗauki fahimtar ba daga baya kuma sai ƙur'ani ya sauka goyi bayan fahimtarsa sai a dawo kan fahimtar shi wannan daraja ce tashi to na umar radiyallahu anhu ya kasance ya kulu yana cewa li ashabihi ga sahabbansa ma'ana 'yan uwansa sahabbai da kuma tabi'ai da yake rayuwa da su yakan ce da su na nazdad imanan halinmu ai ku taho ku fuskanto ku zo cikin sauri me za mu yi kuɗi zan ba ku a'a abin da ya fi kuɗi ne nazdad imanan maganan ƙarin imani ne ku zo mu ƙara ma kanmu imani kana buƙatan hawan imani a zuciyarka fiye da ke buƙatan cajin wayanka idan batiri ya ƙasa ko sanya data ko sanya credit a wayanka kamar yadda kake ganin kaman wannan kuɗin ko cajin shine rayuwar wayanka to haka ita ma zuciya imani shine rayuwanta rashinsa kuma mutuwarsa ne Allah ka ba mu imani wa fi lafzin a wani lafazin kuwa cewa yake yi na nazdadu imanin. kai ku tashi tare da mu jama'a mu je mu abin da imanin mu zai karu wanda wancan na farkon imamul lalaka iya kawo ta cikin al-i'tiqad wannan na biyun kuma yana cikin abin na ibnu abi shayba wanda yake ga sunan din mala kawo a ƙasa ai abin da ake nufi da maganarsa da yace halummu nazad imanan ko ƙumbina nazad imanan abin nufi shine najlisu ku zo mu zauna wa nazkurullaha mutuna Allah mu ambace shi mu tuna shi tabaraka wa ta'ala wanda alkhairansa sun yawaita kuma ya ɗaukaka shi ne wannan wa nazkurul janna ku zo mu tuna aljanna mai hiran aljanna ka san kana tuna aljanna kadai zai iya saka ka kyamaci sabon Allah to ka duba fa ga a ce mace yar auta a cikin yan matan aljanna ita ce wanda da za ta leko duniya har busasshen abu mara rai sai ya ce la ilaha illallah wannan teburin da ke gaban mu da sai ka je yi kalmar shahada wannan fa ita ce auta to sai ka je kai barin tarbiyyanka da imaninka ka zakkewa alfasha anan a hana ka wancan malai su ai ba za haka da mu ba insha Allah ko yawwa to kaga wannan in kana tuna aljanna za ka samu sausocin radadin rayuwa sannan za ka ƙara himma wurin bin Allah subhanahu ta'ala wa nadhkurun nara sannan kuma mutuna mutuna wuta da jin cewan idan mutu ya sakaci ya shige ta abin da ke biyo baya wani nadhkuru wa'idallah sannan mutuna alkawarin da Allah ya narkon azaba shine wa'id aka ce alwa'id abinda Allah ya faɗa zai ma wanda suka saba mishi wa wa'dahu da kuma alkawarin sa na ni'ima da yi ma wanda suka yi masa biyayya alwa'id alkawarin azaba ga masu sabo alwa'adu alkawarin rahama ga wanda suka bi Allah wa'ada Allahu allazina amanu minkum ko haka Allah ce wa'ada kaga ne alwa'adu to waɗannan shi bambancin su wa nadhkuru raja'ahu mu rinka tuna abinda muke fata na samun rahaman Allah da kyautata masa zato kamar tuna cewa duk musulmin da ya mutu da la ilaha illallah ya yarda da ita ba zai dawwama a wuta ba kaga wannan zai sa ka ji daɗi a ranka kai fatan kuma in Allah da za ka aljanna wa khawfuhu mutuna kuma cewa in fa mutun ya kuskure ko da yana cikin mumin musulman zai iya shiga wuta kamar tuna matan da ta ɗaura mage bata bata abinci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yar wuta ce kaga dole ka ji tsoro kai baka san su na wakila kai zaluncin da bai taka baka dauke shi abin da ya taka kara karya ba amma auren Allah babba ne shine ma'ana tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim fa nadhkuru dhalika kullahu abun nufi da sayyidina Umar ke nufi anan shine mutuna dukkan waɗannan abubuwa hatta yazida imanuna har imanin ya karu wa kuwa kuma ya karfi kasan imani yana da karfi yana jure majaraba idan kuma yana da laɓa-laɓo shi kenan sai a salwan sai kaga an kasa jurewa sai kaga an kasa jurewa Allah ya taimake mu na biyu wa kana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya yaqul abdullahi bin mas'ud ya kasance Allah ya kare da a gare shi yana cewa wato da na so ba ko ta kissa ce sai na kamar lokaci amma za ta yi amfani maganan karfin imani da muka yi kaga abdullahi ibn zubair ibn al-awwam kun san az-zubair ibn al-awwam yana cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna sun suna duniya shine mijin nana asma radiyallahu anha to yana da ɗa abdullahi wannan ɗan nasu abdullahi shi ma girma ya aure ya haihu kaga jikan azubar ibn al-awwam kenan wata rana sai ya ɗauki ɗan zai je su gaida surkansa a gefen garin madina inda suke suna zuwa sai yaron karami ne sai ya fita ya shiga barga inda ake kiwon dawakai kawai sai wani doki ya sa kai ya bigi yaron a kirji ba a lura ba tunda ba san ya shiga ba yaro fa ya faɗi kankace ya aka yi Allah ya masa rasuwa Shi ne sai yake cewa subhanallah ji shi abdullahi ibn zubair ibn al-awwam ce mun zo zumunci mun haɗu da jarabawa ce haka Allah ya so mun gode ma Allah aka je wurin jana'iza da shi ake haka kabarin ɗan nashi sai diga abinda ake tona rani ya ji masa ciwo a kafa shi ma sai ciwo al'akila wanda ke ce mata tanos din nan kunkumi ko mai sunan shi ko dundumi da hausa kamar haka ake kiran shi yawa eh tana kwarai kafa ta kumbura kuma ciwo na cin jiki abu ya dinga hawa nan take ba da lokaci mai tsayi ba aka tara duk masanan lafiya lokacin suka ce wallahi wannan rashin lafiyan bako ne a wurin su ba san kanshi ba ba wani aka ce ba su ba sani ba sai suka ce shawaran su ɗaya ne tunda ciwon da yana cin jiki to a kirdaji wani gaban da bai iso gare ta ba a yanke daga wurin zuwa ƙasa a yi maganin da zai tsaida kamar a kashe daidai gaban da a haƙura wai a maimakon a rasa gaba ɗaya a rasa wata gaba ta jiki ya ce ba wata hanya suka ce ita kaɗai suka sani ya ce to ake dai a hakan tunan ba ka ba magana ce ta ajali shi ne ya zo aka yanke cewa aka yanke ya aminta cewa za a yanke kafan da ya zauna za a yanke ta suka zo mishi da wani abu a ƙwarya haka suka ce to ga wannan ka shakan a fara sai ce shi kuma na menene sai suka ce giya ne a ciki yace giya suka ce yace mai dalilin giya suka ce ai ba zai yiwu a yanke kafan nan kana cikin hayyacinka ba in dalili ya kama za mu yanke kafan ku za mu yanke wata gaba a jikin mutum ko za a yi masona mai tsananin azaba mukan ba shi kayan maye ne fita hayyacinsa sai zama sanda za a gama jinya kawai zai dawo yi kaga ne anesthesian da kuke yi a yau na asibiti da akan yi a ce a kashe zafiya su iya abin da suka iya kin lokacin shi ne ce ku ji maganan da yi don ita ma magana ce ta imani ya ce mu mutane ne wanda ba mu neman yardan Allah da sabon Allah ya ce ku yanke kafan zan yi istir jai bi ma'ana zan ta cewa inna lillahi wa inna ilaihi raju ya ce iya abin da zan iya ke suka ce a'a ya ce sai dai haka kan wuce shi ba zai sha giya ba ba zai yiwu ba haka ko aka yanke kafan nan wallahi yana zufa yana istirja'i yana zufa yana istirja'i har aka yanke mai ruwayan al'asar din yace bai kuka ba zufa da yake keto masa malam kaman ba gobe da aka yanke sai yace a bashi kafan ya gani aka miko to da ya daga kafan ne sai kawai kwalla suka zubo mishi sai girgiza kafan yace ina rantsuwa da Allah bana bakin cikin rabuwa da ke saboda ban taba takawa da ke ina sana na je wurin saba ma Allah ba ban taba yi ba don haka na san Allah zai dawo min da ke kun ji maganar da ya zadu imana haka ya ja jiki ya jingina abin ya faru da shi kenan jika ne na azubar ibn al to kun ga wannan su ne sahabbai kuma me ya ba su wannan abin su ne abubuwan da za mu ji su a cikin littafin nan Allah ya saka mala albadar da alkhairi dan da ya je karshen littafin nan abinda zai ba ku sha'awa in mun je shine ya kawo wasu tarkoma na shaitan da zai hana imanin ka ya karu wanda kana gamawa da su in Allah da ka gama da matsalan karuwan imani ko raguwansa sai dai kai ta aiki Allah ka taimake mu to abla ibn mafud Allah ya kare da a gare shi ya kasance yana cewa ijlisu bina ku zo ku zauna tare da mu nazdad imanan dan mu kara imani kaga sai na Umar ya faɗa ga abla ibn mas'ud shi ma ya faɗa imamul bai haƙi ya waito na ashabul iman gashi nan kun gani shafi na da hudu. wa kana yaqulu fi du'a'ihi hakanan abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ya kasance a cikin addu'ansa kun san shine ko wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kana so ka ji ƙur'ani danye shakab kamar yadda Allah ya saukar ka saurari karatun shi kuma shi ne sahabin da yana sallah a cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wucewa da shi da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar su uku ya ji shi yana addu'an wuturi Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afai sai annabi sallallahu alaihi wa sallam nuka cewa sal tofa roƙa Allah ya baka Roka Allah ya baka Roka Allah har sai da yace karshen karshen addu'arsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa roƙa Allah ya baka Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bari ya ganshi ba sai ya wuce su sai na Umar suka bi shi sai na umar ya ruwaito hadithin asar ne ya ce ana yin asubahi na je na same shi na ce mai albishirinka <laughs> yana fara fara shi ya sai na abakar har ya zo ya fada min ya tafi kaji wanda ba a gasa da shi <laughs> sai na umar yana ga shi ne da farkon wanda zai kai labarin sai ce wallahi har sai na abakar ya zo ya fada to me wannan ke nufi imanin nan ba a sakaci da shi yanda suka kula da shi in kana so Allah ya so ka kai ma ka kula da shi kuma wallahi imanin nan da shine Allah ke zabin mutane ma rayuwarsu albarka shine Allah mu ma ka taimake mu ka bamu dan tsarkin sunayenka to ya kasance a cikin addu'an Abdullah ibn Mas'ud yana cewa Allahumma zidni imanan ya Allah ka ƙara min imani wa yaqinan da sakankancewa game da kai duk inda ka ja ni in bi wa fiqhan kuma Allah ina roƙonka ka ƙara mun fahimtar addini da kuma aiki da addinin kaga bai kamata mu mu bar wannan addu'a ba sai na uku wa kana mu'adh bin jabal kaga duk fa manya ne ke magana mu'adh bin jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kasance ya kulu yana cewa ijlisu bina jama'a ku zo ku zauna tare da mu nu'min sa'atan mu ƙara imani na wani lokaci ai bi ma'ana kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa a baya ku zo mu karanta ayoyin qur'ani mu tadabburi mu ji aljanna mu ji abin da ya shafu ta dan mu nisanta sai na gaba shine na nawa yawwa na san kai zaka kiyaye banda kai kai shiru to yanzu ko da ke za ku masa kirga mallam Yunus ai baka sabu hala duka rubuce ma yawwa kai baka baka sauke ma kirga shi yasa an kai dinki ga kafadan na a jikin Mikael kamar da shi aka halice shi ka iya mathematics Allah ya yi albarka wa kana abdullahi bin rawaha kun ji ko abdullahi dan rawaha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tsananin son wannan sahabi ya kasance ya akudu biyadin nasar min ashabihi kan riƙe hannun wasu daga cikin abokan shi ya kama hannuwansu fa ya kulu ya ce da su ta'alau ku taho ya ku yan uwa nu'min sa'atan mu ƙara imani na wani lokaci saboda kar mu je lahira mu rabu Kasan san duk ka da shi a duniya kai fatan a lahira ma ku haɗu cikin ni'ima kar kai ma kowa hasadan samun rahamar Allah saboda rahaman ta ishe ni ta ishe kun fahimci magana yawwa ta'alau abin nufi yace ku taho falnazkurullah mu zo mu ambaci Allah mu kuma tuna shi wa nazdad imanan bi ta'atihi mu je mu ƙara mu kan mu dan imani da yi masa da'a bi ma'ana in ka tuna Allah ne mai aljanna za ka yi aikin aljanna in ka yadda Allah yana yin azaba ba za ka yadda ka yi aikin da za a yi maka azaba ba Ya ce la'allahu don muna tsammani idan muka zauna muka tuna Allah muka ambace shi muka tuna Allah don imanin mu ya ƙaru, muka tuna Allah muka ƙara yi masa ɗa'a, la'allahu muna fatan shi kuma Allah subhanahu wata'ala na bi maghfiratihi zai ambace mu da gafaransa ya ce duk ku tashi an gafarta mu wanda wannan yana daga cikin albarkan majalisin ilimi inda za a rinka karanta ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisi yake cewa ba wasu mutane da za su taru a ɗaya daga cikin gidajen Allah a doron ƙasa suna karanta littafin Allah suna darasin addinin Allah tsakanin tsakaninsu Fati sai rahaman Allah ta lullube su mala'iku sun kewaye su Allah ya ambace su yi alfahari da su a wurin mala'ikun da suke tare da shi a sama in Allah da yanzu haka muna cikin wannan da dan Allah ɗaya kenan ko to na biyu duk wanda ya zauna a wurin karatu na addini wurin ambatan Allah idan ya tashi mala'iku za su ce Allah ya ce a gaya muku ku tashi duk an gafarta muku an mai da munanan ayyukan kula da an ba ku kyautansu in ba majalisin ilimi ba inda ake samun wani kun fahimci magana to shine abin da malam abdullahi ibn rawaha yake nufin mana ana Allah ya sata da alkhairi sai na biyar bai kula abu darda wato fazara ta ne kawai ke tafiya a wurin nan ko su kaɗai waɗanda ka kawo an gama littafi abu darda ya Allah ya ƙara da a gare shi yana cewa min fiqhil abdi yana daga cikin gane cewa mutum bawa ya san Allah ya san addinin Allah yana daga cikin ka samu ilimin da ake so an ya alama mutum ya iya ganewa ya sani amuzdadun huwa an muktasi an an shin imaninka karuwa yake yi ko raguwa yake yi wani ko bai duba fasantar cin wayan shi ba ko zai bi ko ce ka samu a caji me ya faru zai ce a yanda na saba na san zuba ta wuce kila 20% ya rage ba kana duba sai kaga in ya kure kila 18 ne ko 21 saboda tsabin bala'in fahimtar waya da danne-danne to haka nan a addini daga cikin alaman kasan addini shine ka iya gane wai imanin ya ragu ne ko ya karu kun san babban maganar da ke karkashin nan duk gwargwado yadda bawa ke ƙara imani gwargwado yake zuwa kusa da Allah ne fa da rahama. gwargwado yadda imani ke baya gwargwado yadda bawa ke nesa ne da mene da rahamar Allah shine sai ce wa min fiqhi abdi. abdi hakanan yana daga cikin alaman mutum ya fahimci addini ya gane inda ake so a je an ya'lama mutum ya iya ganewa ya sani na gagati fisgan da shaidan ke yi kasan shaidan yana da fisga malam yau abu wani abun ma kana kallo kasan laifi ne in ba ya sa ba sai ka auka mishi to fisga na shaidan, mutum ya iya gane cewa an ta a ciki ta ina take zuwa mishi idan ka gane dukiyan jama'a ne in ta shiga annanka sai ta samu matsala to kakkai wani mu'amala na dukiyar jama'a ya haɗa ka da su wani kuma in za ka bashi cikin duniyan nan na dukiya wallahi ba zai ci amananka ka ba amma kana shigo da mace to al'amari ya lalace al'amari ya lalace to sai ka gane yanzu kai matsalarka alakarka da mace sai dai in ta aure ci sai dai wanda za ka aura ne da an gama da ka abu sai malam muna da fatawa a'a akwai malamai ba su lamban wayan shek su kira ko gane malam yusuf kasan san sunnan fa biyu ne akwai sunnan yaƙa da zuci akwai sunnan takawa da gudu annabi yusuf alaihi salam da imra <laughs> na kuna dariya gaskiya ne annabi yusuf alaihi salam da ya ga imra'atul aziz matan sarki kyanta zai fitine shi Allah ta ce laƙad hammat bihi wa hammad biha laula an ra'a burhanar annabi ba to kai waye tsayawa yana inna alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu ina ai kafa bai nace ban baka ba annabi yusuf nada takalman sa yace na yi nan eh shi imani kwatan shi ake akai ya ga mai riga ke sai dai an kaje gidan yari yace rabbis sijnu ahabbu ilai gara in je gidan yari nan itikafi da a ce yau wuta zan shiga a gaban duk duniya in walakanta ba zai yiwu ba kuma sai Allah bai ce kai kuskure ba in aike ka annabi ka gudu Ballanta na kai malamin islamiyyar da baka da garanti an fahimci wannan kakka yadda wallahi kakka yadda kuma musamman kana da ɗan hasken nan da ɗan tasa tasawa wallahi za su yi ma sharri in baka yi sa'a ba wallahi sai su rafka ma abinda malam ka dinga kuka bala ka fita ba da sun ce kai aka ce a majalisi eh a kawo majalisi kai mu haɗu a majalisi ba haka ba ne dan a'a ai kawai kawai akwai malam wane kawai in ka ga mace ta liƙe ga wanda ya fika ka ce shi ta ce ba haka ba to akwai wani sako a ƙasa sai shi din take me take so ta ji to shi kenan ta zo da kaninta kowanta eh kuma ka kaɗi da su a wurin da ba zargi wanga tana ma magana tana tana lamshe ido kawai kai magana na zakanya ba faka imam malik ya ce ba kawai nan ba sauki <laughs> rahmatullahi alai shi nan wallahi jama'a ku kwaci imanin da duniyan nan ni dai ina tsoron duniyan nan ban san kuko kila kun san abin da kuka taka ba amma ni wallahi tsoron rayuwar nan nake Allah ka samu mutu cikin imani da sutura to malam ya ce yuridu abin da yake nufi abu darja, da yake cewa yana daga cikin fiqihun mutum ya iya gane ta imanin shi na karuwa ko yana raguwa yana daga cikin fikihunsa ya gane ta ina fisgan shedan ke zuwan masa abin da yake nufi anna min al abd yana daga cikin fahimtan mutum an yanzura ya dubi yayi tunani sai amri imanihi game da al'amarin imaninsa a fi ziyadatin imanin nan karuwa yake huwa am fi nuqsan ko ko imanin nan raguwa yake katirun minan nas domin da yawa daga cikin mutane yankusu imanuhu imanin sai kan tauye ya ragu wala yantabihu amma bai lura ba ballantana ya fadaka wa hada min da'atil fiqh kasa gane cewa imani yana karuwa ko raguwa kuwa yana daga cikin raunin fahimta da mutum zai samu wal basira da rashin wayo in har zaka iya gane wannan dubu goma ne yanzu saura dubu shida amma imani mutum ya kasa gane ya ake ciki wani fa daga cikin magabata ko sallah ya ga cewa ya fara samun sahu na uku ya saba da sahun farko sai kaga yana kuka me ya faru me ya faru na ga mutumin da rashin lafiya fa yake allura aka yi mishi sai da gari ya haske sannan ya sallah asuba kuka ya rinka yi kamar masa mutuwa da fa abun allura a hannunsa ba amma kuka yake kuka yake to in kaga irin waɗannan su ya kamata su zama abokanka ko makwabtanka saboda alaƙansu duk in ka gansu za ka raina kanka malamai sun ce in za ka zauna da mutum in dai zaɓinka ne to ka zauna da mutumin da ke da abubuwa biyu na farko ganin shi zai sa ka tuna Allah maganansa zai ƙara maka imani in kana neman abokin rayuwa na har a mutu to wannan mutumin ne mace ce ko namiji ne babba ne ko ƙarami karka damu damu wani za a ce kullum yana cikin yara a idan ku ne yara a wurin Allah manyan mutane ne ko a ce shikenan kai kullun zama cikin talakawa kai ke kallon su talaka amma arzikin su fi karfin dukiya ta saye shi jama'a kun fahimci wannan Allah ya datar da mu ku zo mu tafi sai na shida wa kana Umar bin Hubayb al-Khatmi Hubayb dan Umar dan Hubayb al-Khatmi radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yana cewa al-iman yazidu wa yanqus imani dai yana ƙaruwa kuma yana raguwa ‘yan uwa faƙila sai aka tambaye shi aka ce da shi wa ma ziyadatuhu menene ƙaruwan imani wa ma nuqsanu kuma menene tauyuwansa da raguwansa qala sai yace idza zakarna Allah azza wa jalla idan muka ambaci Allah muka tuna Allah mai girma da buwaya wa hamidnahu muka gode masa wa sabbahnahu muka tsarkake shi muka ce subhanallahi zalika ziyadatuhu to wannan shi ne karuwan imani domin Allah ba zai daka ambace shi ba alhalin baya fanka kun gane magana don da ka yana ambatan Allah alaman za a yi da shi ne kasuwan ta nasara ne wanda ba a yi da shi yana can yana zagin jama'a yana ta surutu a cikin abin da ba ambatan Allah shi sa duk in kaga Allah ya bude maka kofan ambatan shi kakan iya zaunawa ka ware lokaci bayan ibada ko ni lokaci na musamman kana ambatan Allah to wallahi ka kyautata zaton Allah zai maka rahama wa idza ya ce, amma idan muka rafkana wa muka tozarta lokutan mu wa nasina muka bar Allah muka manta Allah fa nukusanu hutu to wannan shine tawaya na imani ya nuna cewa kasuwar lahira ba da mu ake yi ba na bakwai ai wannan bai bukatar sharhi ko a sarari yake na bakwai wa kana alqamata bin qais an-nukhai rahimahullah alqama dan qais annuhai Allah ya masa rahama ya kasance wa huwa ahadu kibari tabi'in shi ɗinnan kuwa ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai wa ajilla'uhum kuma cikin manyan su wanda ake ganin girman su yaqulu li ashabihi yakan rinka faɗa ma abokanan zamansa yakan ce umshu bina kai ku zo ku tafi tare da mu nazdad imanan dan mu ƙara imani kuma imani yana ƙaruwa ne da wa'azi da faɗakarwa da ambatan Allah idan ba a ma mutum wa'azi wallahi za ka yi mamaki zai lalace zai lalace shi yasa ko wani bai ma wa'azi ba ka samu littafai da ake magana akan lahira sauran kai ta karanta kai ta karanta za su yi ta maka wa'azin za su yi ta yi kuma karka dinka cewa kawai kullum kai ne za ka rinka yi kai taɓa da ana sauraron ka ka samu wanda kai ma kake sauraron ka samu wanda za ka rinka jin karatukansu wa'azuzzukansu ko da ko kai mai da'awa ne ko da ko kai ɗalibin ilimi ne ko da kai ka gane wannan tarbiyyar shi zai sa zuciyarka ta taushe sai sa zuciyarka ta bi Allah shi zai sa kaga kana iya bin umarnin Allah kuma imanin ka yana karuwa in ba kai haka ba to wani abu mai suna girman kai zai zo ya shige ka kuma idan mutum ya kamu da girman kai to aljanna ba gidansu bane aljanna ba gidansu bane Allah kai mana tsari to sai na gaba kenan banda kai na'am eh an samu sabanin malamai wasu sun ce bakwai sun ce takwas wani za mu dauka <laughs> masu waya da yake ba su iya rubutu mai kallo a wayan shi ya ce na bakwai wanda ke da biro da takarda ya ce na takwas jama'a nawa za mu dauka <laughs> na takwas <laughs> to na takwas ne kuma shi ne daidai ma ba karra wa ma hufiza farra in kana so abu ya zauna ka rubuta ni ma ne na dago muku da littafin kun shi nan kata kata da rubutu so don haka abin bai zama sai an yi da gaske ku ko rinka komawa kan littafi saboda ita waya wani lokaci tana da makirci kana cikin kallon rubutun sai tizif kawai ta ce maka wai kana ina ne na ji ka shiru ta whatsapp sai ka ga ka fita daga pdf ka koma whatsapp in ba a yi sa'a ba mu magama sai ka zarri takalminka ka yi gaba hajiya ta kwace mana kai Allah ya muku albarka wasu ila abdurrahman bin amru al-auza'i an tambayi abdurrahman dan amru al-auza'i rahimahullah Allah ya masa rahama anil iman dangane da al'amarin imani a yazidu wai da gaske ne imani yana karuwa qala na'am yace kwarai da gaske jama'a imani na karuwa hatta ya kuna kaljibal Allahu akbar har sai ya zama kaman dutse ka san shi dutse in ya kafu ba iya tunkude shi sannan kuma dutse a kwanda ma yake girma ya ta girma kamar su marmara haka to yakan fi kamar dutse ba abin da ke iya tunkuɗe shi ƙila sai aka ƙara cewa da shi a yan kusu to zai yiwu imani ya tauyu a ce ya yi ƙasa na na'am ya ce ƙwarai da gaske hatta la yabqa min hushai kai imani kan rinka lalacewa har sai an wayi gari ba abin da ya saurana shi yanzu ka zauna kai tunani sosai ko a islamiyyanku akwai wanda ba gama bai gudu yanzu ka gan shi shi yana wata duniyar daban ku kuna wata duniyar daban wani bai ma sha'awar irin rayuwar wani kuma na dama yake da bai zama irin ku ba suna nan a cikin abokanku to sakaci da al'amarin imani shine matsala shine matsala sai kai ta daurewa sai kai ta daurewa shi fa aikin nan ba gama shi ake yi ba ana gama shi ne ran da Allah ce a zo a shiga aljanna amma yi ake har rayuwa ta kare a kai Allah ka taimake mu to sai na ƙarshe ne na tara daga cikin waɗanda ya kawo ya ce wasu ilal imamu ahmad an tambayi al-imamu ahmad Allah ka jikan imamu ahmad da rahama an iman dangane da imani yazidu wa yankus shin imani yana karuwa kuma yana raguwa qala sai ya ce yazidu imani kan karu hatta a'alar samawa samawati sab'a har sai ya kai kololuwan samai guda bakwai wa yankusu kuma yakan rinka raguwa ya tauye hatta ya tsira ila asfalis safirin saba har sai ya kai kasan kasa ta bakwai bi ma'ana yakan hau har Allah ya yarda da mutum yakan yi kasa har Allah ya fushi da mutum Allah karka samu cikin da za ka fushi da su sai malai ce to a ƙarshen waɗannan maganganu na magabata wal asar wan nukul abubuwan da suka zo na asari da abubuwan da aka cira to anis sahabati tun daga kan sahabbai wattabi'ina da tabi'ai wal a'imma da jagororin wannan addini fi hadal ma'ana dangane da ma'ana abin da ya shafi imani da karuwansa ko raguwansa kasira suna da yawa in mun ce zamu mu ta kawo su to magana za ta tsawaita wa man nazara don haka duk wanda ya lura kuma ya zurfafa tunani da kyau fi siyari haula sahaba a cikin tarihin waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi sallam radiyallahu anhum wattabi'ina da kuma tabi'ai wanda suka biyo bayan su su ma Allah ya musu rahama wal a'imma da jagororin addini irin su Imam Ahmad da su Imam Malik da sauransu al ajilla wanda suke manyan mutane a wannan addini adraka to zai zo ya sani da kansa zai gane ya riska ya gane cewa kaifa kanu yanda suka kasance ya tafaqqaduna imanahum suna binciken imaninsu mai raguwa ne ko mai karuwa bayan sun gama binciken kuma ba miƙe kafa suke yi ba a'a wa tsauna sukan yi faɗi tashi su yi aiki su yi ƙoƙari fi ziyadatihi wurin ganin su ga imanin su ya ƙaru wa takwiyatihi kuma su ga imanin su yayi ƙarfi irin ƙarfin da sabon Allah ma ba zai ba su sha'awa ba balle su saba mishi wa yabta'idun kuma zaka tara a tarihin sabai da waɗannan manyan bayin Allah suna nisantan amma yud'ifuhu duk abin da ke raunana imanin mutum wa yunqisuhu kuma yake tauye shi ya zanto imanin da kai yanda ake so ba yace wa haka da sha'an to haka fa al'amarin yake fi kulli man ittaba'ahum bi isan a cikin rayuwar duk wanda ya bi su da kyautatawa me yake nufi aljanna da suke nema ita kake nema ubangijin da suka bauta ma shi kake bauta ma saboda haka yanda suka tashi suka yi haka kai ma zaka tashi kai kokari iya inda kokarin ka ya kare ko bai kai nasu ba dama ba zai kai nasu ba abinda ake so ka yi kokarin da har Allah zai san ka iya kokarin ka saboda wani kokarin shi a ibada awa biyar zai yi wani bai da koshin lafiyan awa biyar wani yana da uzururrukan da suka danne shi minti sha biyar kawai zai iya wani ma goma ne wani biyar to awa biyar ɗinka daidai suke da minti biyar ɗin shi saboda Allah ya san zalika mablaghu min al a nan ya ƙure abinda ba a so shine kar kai baya da abinda zaka iya walam ara fi uyubin nas aiban ka naqsil qadirin ala tamam Allah jikan Imam Sa'id Abubakar da rahama a bakin shi na fara jin wannan bait yace ban taɓa ganin aibi daga cikin aibubbukan da mutane suke samu na aibi abin kash da tirba kamar a ce ga abin da za ka iya yin goma sai ka zo tara ka tsaya za fa ka iya cikawa amma sai kai kasa da abinda za ka iya cikawa to wannan aibi ne idan Allah ya baka dama ka tafi iya inda za ka iya inda karfinka ya kare to a nan kai nan ne Allah ya san kurewar matuƙar ka Ka kai su daratul muntaha kenan jama'a muna tare to shi yasa kuka ga har a Qur'ani Allah ta'ala ya nuna akwai wanda za su zo daga bayan sahabbai amma za su tashi tare da sahabbai ba dan darajar su ɗaya da sahabban ba haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Jumu'a wa na minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa hakim akwai in baya da za su zo ba saɗi da su ba amma za a tashe su tare Allah aziz mabuwayi ne da ya isa ya hakan ba wanda ya sai tambaye shi hakim kuma hikimarsa ne ta sa ya yi mana haka in Allah da tare da su za mu tashi don ƙauna ba don matsayi ba to kamar wani zai iya mamakin sahabin sai Allah ke zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah yake bayarwa ga wanda ya ga dama ka isa ka tambayi Allah dalili to da haka idan Allah ta'ala ce za mu yi makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam Ka ga ai kyautata zato ne fata ne kuma ubangiji mai cikawa ne kuma zai iya cika mana ban muna fatan ma ya cika mana insha Allah Allah ka taimake mu to shine abin da malai kawo ya ce duk wanda ya kasance ya bi bayan sahabbai da kyautatawa to baya sakaci da al'amarin imaninsa قال الشيخ عبد ibn sa'idi Allah ya ma imamu sa'idi da rahama al-sheikh abdurrahman ibn sa'idi Allah ya masa rahama ya ce fal abdul mu'min kaga duk bawa mumini al-muwaffaq wanda Allah ya datar da shi da alkhairi in dai mumini ne wanda Allah ya datar da shi da alkhairi to la tsafi ba zai taɓa gushewa ba yana kai kawo yana ƙoƙari akan wasu al'amura guda biyu in dai mumini ne da aka datar da shi to akwai wasu abu guda biyu da ba za ka taɓa rasa su a tare da shi ba wanne ne su ya ce a haduhu ma na farko ta haƙiƙul iman kullum in dai mutum mumini ne to so yake imanin sannan ya tabbata kullum ƙoƙarinsa imanin ne tabbata duk abin da zai taɓa imanin za ka ga babu babu kwanciyar hankali a ciki akwai wani mutum da ban san shi ba na dai haɗe da ɗan shi a haram amma kuma har gobe yana roƙon Allah ya yi masa albarka dattijo ne in ya rasu ma Allah ya gafarta mishi malam aikin hajji ya je sai ya ga riyal biyar a ƙasa a harami riyal biyar wani yayar to kaga ta yana za ci giya cigiya a haram da ne ka miƙa ma ɗan sanda ka ce tsinta ka yi kawai kai gaba abinka shi ya je ya kai inda za a kai to bai yi wannan tunanin ba sai taho da shi Najeriya shekara goma sha wani abu fa da zuwan shi bai taɓa kuɗin ba har sai da ɗan shi ya girma zai je aikin haji da ɗan ne shekaran da muka yi aiki haji tare zan kai daɗe wannan shekara a madina ba wani ba Allah ya zo min da wannan wallahi ya ce min malam shi ɗin ɗan nashi ne ma ni na tuna yanzu ya sa nake faɗa muku abin nan saboda ɗan da ya zo ya ce ya bashi ya ce mishi a haramin makka ya gani don haka don Allah ya tabbatar in ya je shiga haramin makka ya je ya aje wannan kuɗin a ƙasa bi ma'ana yana neman yadda zai samu kwanciyar hankali to matsalan ita ce su kuma kun san saudiya ko shekara nawa aka yi da canja kuɗi in ka kawo za su karba za su karba duk daɗewan shi za su karba in sun daina amfani da shi ne gaba ɗaya shiga banki ba zai fito ba kaga mu ko nan abin ba haka lissafin yake ba to da ya zo sai ya je shago siyayya sai ya haɗa da wannan tsohuwar riyal biyar ɗin da mahaifin ya bashi ya siyayya da ita yanzu ya zo mun ne da wata riyal biyar wanda ba ita ba hankalin shi a tashe shi ba zai iya bai ma zai je iya ba mai shagon magana ba in ma an nuna mishi ba zai iya gane wacce ce wancan ba ya halasta yanzu ya je ajiye wata riyal biyar din haramin makka wanda ba ita mahaifin shi ya bashi ba shi ne tashin hankalin shi yana kama ya ci amanan mahaifin to dan Allah in ba imani ba me zai sa bawaye wannan jama'a kun fahimta to kuma wallahi dai mutum ya san Allah da gaske haka fa dai kokari rayuwar shi ta kasance haka ne saboda ba yanda za a yi ka samu kwanciyar hankali idan ba Allah ya tsaya ma mutum ba to shine sai malam ah, malam Abdurrahman Sa'idi ko yake cewa mutum bai taba gusha daga abuwa biyu na farko taqiqul iman shine tabbatar da imani wa furu'ihi da rassansa shine irin su kunya da sauransu wata haƙuƙu bihi da kuma ƙoƙarin tabbatar da shi ilman wa amalan ya zamto mutum yana ya san abin da shi ne imanin kuma ya yadda wa amalan kuma yana aiki da abin da aka ce din mai imani ga aikin da yake yi halan a ko da yaushe kun ji aiki na farko Allah ka azurta mu da shi wasani sai na biyu as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha ƙoƙari wurin ganin ka kuɗe, ma dukkan wani abu yunafiha wanda yake kore ma mutum imani wa yunaqiduha ko yake warware imanin aw aw yunqisuha ko kuma yake tauye imanin min alfitan na daga fitintunu duk abin da yake fitina ne ka nisance shi ɗazu na yi misali da guda biyu ko shine kuɗi da mace kaga mulki ma na ciki mulki ma na ciki in ka san cewa kawai business ka fito ba za ka iya aiki ba ka yi haƙuri ka yi haƙuri abin zarar gefari jarumi ne wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san shi ya ce da shi ya aba zarri ya za ka yi idan yau kaga mutane sun yi rubda ciki akan duniya kowa duniya yake nema yi mamaki yana ga musulmi ne ya zama haka wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya za ka ya yi sai fara zaro kan takobinsa ya ce zan daki wuyayensu da wannan duk da mun shiga uku ni da ku manzala sallallahu alaihi wa sallam sai kama hannunsa ya mai da takobin ya ce ka yi haƙuri har sai ka haɗu da ni a tafki na kaga jarin ko shi fa in zai kashe kafiri in sadauki ne shi in ma zai nemi wanda zai faɗa sai wanda ya timbaka wurin iya yaƙi wanda in ya kashe shi duniya za ta san an kashe barde kuma bai kashe shi sai ya ce mai in ka je lahira ka ce ɗan gidan gifarawa ya turo ka <laughs> to amma da aka zo maganar shugabanci Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya aba zarri shugabancin nan amana ne kuma kai mai rauni ne a wannan babin ya ce karka tambaye ta karka yi ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma ka dora ni akan wani abu in gudanar in samu lada ka ban shugabanci Allah sallallahu alaihi wasallam ce amana ce kuma kai mai rauni ne shin rauni yake nufi na karfin jiki raunin imani yake nufi a'a bi ma'ana zai iya zuwa abinda ba a bukatar sakaci ya sakaci inda ake bukatar taushi ya sa karfi din rauni ne wannan <laughs> din yana cikin rauni to fitan ka fahimta abinda zai zama jarabawa a gare ni kila kai sauki zai ma ka gani inda zan kiyaye daban da inda kai za ka kiyaye to wannan shine a fahimta a zahira fitina wanda take a sarari kamar fitintunu wani zo ya saka aje kashe-kashe da bige-bige da kaza-kaza karka shiga ya matashi mala abubakar mahmud gumi ya riga ya ja mu, kuma allah da ba za mu daina masa biyayya ba ya ce duk matashin da ya je shiga fitina da rikici aka kashe shi duniyan musulunci da sunna ba za ta ƙara ganin matashi kamar shi ba sai an maimaita shekarunsa wannan maganar nashi gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne so da haka matasa mu kiyaye duk abin da yake fitina ne don allah kar mu shiga kar mu shiga mu bar fitina ga wanda suke ga za su iya amma kai musulmi ba fitinan ne bane ka yi karatu ka yi sana'a ka roƙi Allah ya ma rayuwarka albarka shi Allah ya sa abin da ya dace da kai da ya taimake ka akai Allah kuma ya taimake ku baki ɗaya. wal batina da fitina wanda take ta boye kamar ta zuci ko na ka kitsa ta wa yudawi kuma mutum ya kokari ya magance ma kasara abun da ya samu tawaya min al-awwal na daga na farkon shine wancan tabbatar da imani shine ahaduhuma can in kaga a can kana da rauni wurin abin da ya shafi tabbatar da imanin to kai kokari wurin magance wancan matsalar wa ma jarra alaihi min al-thani da abin da ya samu karfin hali ko ya gabatar a na biyu shine aikata abin da ke warware imanin. in har ka san kana da karfin halin da kai abin da ya tauye imani to kai kokari ka magance wannan ta ya za ka magance bitaubatin nasuha ka tuba ka koma zuwa ga Allah duk zunubin da kai ma Allah yau din nan ka tuba Allah ya yafe shi Allah ya yafe shi jama'a wai kuna ga mutum zai haifi ɗaya ɗauki ɗannan nan ya sa shi a cikin gidan huta ya kona shi hankali zai baka wannan to kana ganin karamin laifi mutum zai ma Allah Allah ya sa shi a gidan wuta shi yasa duk abin da kaji Allah ya ce kar ayi yi to wallahi abin babba ne to kuma ka sani Allah ya fi ƙaunan ɗan adam ɗin da ya halitta fiye da kai ɗan da ka haife shi to duk laifin da za ka yi ka duba mahaifi ka gani yau diya ka saba mishi da za ka je ka ba shi haƙuri ka lallashe shi wallahi in shekaru kai kana saba mishi a ƙasa da minti biyu sai ya taimaka sai ya taimaka wata maganan zai faɗa na fushi game da kai sai ka ga ya danne saboda yana gudun kada ya illata ka a rayuwa to wallahi duk kaunan da iyayenmu za su yi mana ba su kai kaunan da Allah yake mana ba ka bi Allah ka gyara in zunuban ba za su gamu duka bari ba ɗauki mafi sharrin ka fara daina shi ba ka sallah kiyaye sallah inna salata tanha anil fashai wal munkar in dai zaka kiyaye sallah yanda Allah ya ce to in Allah da wani abu sai dai ka rinka cewa wani abun nan fa bai da kyau mu ma mun yi ba mu ji da dadi ba Allah ya ce maka alhamdulillah to taubatan nasuh tuba na gaskiya in ji malam bahaushe ko Wata daraka al'amru kuma kai kokari ka riske al'amarin na lalacewar imani qabla fawatihi gabanin subucewansa a zo lokacin da ba zai gyaru ba shine mutuwa Allah ya tsare mu malai ce wa fi hada a cikin wannan abin da muka ji tanbihun akwai fadakarwa da jan hankali ala ahammiyati janibai janibain akan muhimmancin kulawa da bangarorin nan guda biyu shine tabbatar da imani da kokari wurin kawar da abin da ke lalata imani fa yu'nal abdu bi janibi tazidil iman don haka bawa ya kokari ya kula da bangaren sabunta imaninsa wa quwwatihi da kokarin ganin imanin yayi karfi wa ziyadatuhu kuma da ganin imani yana karuwa kun sa akwai fa wanda wurin zama ne ke lalata mutum imani wurin zaman majalisar nan kana zaune mace ta wuce har kalan jikinta ka gani iska ya matsa riganta ka gani kai in ba a yi wannan ba kai albashinka bai wuce dubu sittin ba wani ya wuce da motar naira miliyan ɗari da hamsin ba dole ka ji kamar ka ko su duniya ba ba ma da a cikin gidanka kake fa kai ma sarki ne kai ma sarki ne mun karanta littafin ashirin mujibatin lin najati na wannan malamin hanyoyi guda goma da ke tsiratar da mutum daga azaban Allah da kuma fushin Allah a duniya ka tuna wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabinsa ko yace masa ne gidanka ya ishe ka yace ka zauna a gidanka kar ka rinka fita daga gida sai maslaha ta fitar da kai mata ya kamata su ban kabin alkalami a nan ko eh, ka rinka zama a gida in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in za ka fita ya zanto dalili ya fitar da kai tunda dole namiji ba zai zauna gida ba amma kai fita mai dalili ya ce kai kuka domin zunubanka haka ne ko ka tuna zunubanka kai kuka a kansu to in kana zaune in baka fita ba duk fitina galibi in mutum bai fita ba takan masa sauki to amma mutum ya fita zai gani shi ya sa in za ka fita gida kansa sai da haka ce kai addu'a Allahumma ya a'udhu zika an azilla au uzalla aw aj'al Ka ga ashe fitina ne a waje ya Allah ina neman tsarinka daga in na fita kada zamiya ya ɗibe ni daga addinin nan ko in zamar da wani ko in ma wani wauta ko wani ya mun wauta ashe ya nuna waje cike yake da matsaloli da jarabawoyi kun gane malam imam sayyid abubakar Allah ya ji kansa da rahama akwai ran da nan asibitin garkuwa mun je tare da shi muna zaune wallahi azim sai gashi an zo da yaro karami mashin ta bige yaron nan ya rasu zai je makaranta ina ga ko primary ko yaron nan bai kai ba an zo da gawon a baban dan sanda ne ya tafi wurin aiki mahaifiyar ita ma ta fita aka rasa taya za a iya gaya musu yaron nan yaro a tunaninsu ko ciwon kai ɗansu ba ya yi ina mun sa yaro na makaranta wallahi yaro yaron malam sai da abubakar muna zaune ga yaron an lullube gawansa a garkuwa ya za a yi Shi ne suka roke mu akan a kira su ba ma musulmai bane ba musulmai bane suka ce amma dai suna ga za su ji maganar mu kan kira su kuma Allah ya taimaka matan ta saurare mu ce kuka amma dai gaskiya ta samu control ta ce ta gode sai bana godiya kuma ta ɗauki gawan ɗan nan ta tafi da shi to kaga jarabawan da ke waje haka abin yake haka abin yake shi yasa sai an yi da gaske Allah ta'ala ya sa mu dace wasa'i sannan kuma mutum ya kokari fi takmilihi wurin gani ya cika imanin sa ya zama cikakke ta yaya bi fi'li ta'at wurin aikata duk abin da Allah yake so a yi na da'a wamtithalu amri amri amrullahi sannan kuma kai imtita shine kai ruku kar kai sakwa sakwa kai ruku da amrullahi da umurnin Allah mai girma da buwaya wasa'i fi dab'il umur sannan kuma har wa yau da ya kai kokari wurin tunkuda dukkan al'amura allati tud'iful iman wanda suke tunkuda imani wanda suke hana mutum imani ya zauna a zuciyarsa wato tunqisuhu kuma suke tauye imanin ya zanto kaman bashi malai ce wa wannan kokarin da aka faɗa ake so kai na tabbatar da imanin nan ya taqallabu ma'arifatu amraini yana kaiwa zuwa ga mutum ya nemi sanin wasu abubuwa guda biyu azimai ne masu girman gaske sun mal'amalu bayan ya san su kuma sai ya yi aiki wasu ayu da ƙoƙari na kai kawo ala hima wurin ganin ya tabbatar da su a aikace waɗanne ne su Ya ce al'awwalu. na farko yanzu ne kun san duk mukaddima ce wannan duk da cewa littafin bai da yawa amma kusa rabin shi amma muƙaddiman ita ce za ta baka cikakken sakon da ko ba a tsaya faɗaɗa maka bayanan abubuwan da zai kawo ba shi kenan za ka gane abu na farko da ake so kai ƙoƙari kakkai sakaci da shi shine al'awwal na farko asbabu ziyadatul iman wai to me ke sa imanin nan ya karu ya kamata mu nemo sanin haka in mun sani kuma ya kamata mu rike wa kuwatihi ko me ke sa imani in ya samu ya karfi kar ya subuce lalace har sai an je gaban Allah da shi asani sai na biyu asbabu naqsul iman to menene kuma ke mene tauye imanin wa da'fihi ya sa imanin ya rauni kaga in ka san waɗannan shine zaka yi check and balance zaka zauna lafiya ka san yadda zaka yi imani ya karu ka san yadda zaka tare kada a samu matsala to sai malai ce wahiya kathiratu waɗannan ko suna da yawa abubuwan da ke ƙara imani da ƙarfinsa da abubuwan da ke tauye imani ya sa shi ya rauni amma walakin sai dai ni a shiru zan yi nuni ne zan yi ishara ila a hammiha zuwa ga wanda su tafi kowanne muhimmanci wanda idan aka riƙe su to lallai kan an kama hanya ala wajhil ikhtisar nan ya sa al ikhtisar eh, kwamfuta ne ta canza abin al ikhtisar ne zan yi haka ne a takaice wal da kuma takaitawa mai amfani shi al ijaz zan ba da shi a takaice yanda amma da duk da fa kasancewansa a takaice zai wadatar to ina ganin kamar ne ya kamata mu tsaya duk da akwai minti biyar amma da ya kamata mu tsaya anan ba mu fara karatun da wuri ba kuma ina ga mun samu mintunan da ba zai hana a sanya shi ba in mun zo sai mu tashi wa nabda'u awwalan ko za mu fara da farko bi a ahammil umur da ambatan abubuwa mafiya muhimmanci alba'isa wanda suke tunkudo mutum su sanyo shi ala ziyadatul iman suke tado da karuwan imani wata tajdidihi da sabunta shi to ina ga insha Allah mu hakuri mu mu takaita anan Allah ya kai mu ranan talata sai mu dora bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa ni tarayya alada wanda muka yi kuskure a cikin sa Allah subhanahu wataala ya ce mana